America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lahiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Juma'a 17 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke dauke da su ga Maryam din da kanin labarai. To hawa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an cimma yarjejeniyar sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza, lamarin da ya kawar da babban kalubalen da ke kawo cikas wajen cimma yarjejeniyar dindindin. A yayin da Donald Trump ke shirin shan rantsuwar fara aiki a matsayin sabon shugaban Amurka a ranar Litinin mai zuwa, wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatansu akan gwamnatin Amurka. Ukraine ta faɗi cewa ta kaddamar da wani hari da makamai masu linzami a jiya Alhamis a yankin yammacin Belgorod. To kanin labaran kenan a bangaren rahotannin za a ji cewa kungiyar gwamnonin Najeriya ta yi zamanta a Abuja domin yin nazari da cima matsayar da za ta warware rigimar da ta kaure da raba kan shugaba Tinubu da gwamnoni dangane da kudirin dokar haraji. gwamnoni na arewaci mun yi zama hannun ka mai sanda muka yi 'yan majalisa ba duk wani tsari da za a kawo kare cutar da mutane. kazalika za ku je da jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar suka cafke tsohon ministan man fetur ɗin ƙasar Barke Mustapha. Yau dai da muke magana babu bayani wanda ya fito daga hukuma na cewa ga abin da ake zargin su da shi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin da ɗan gari. To amma da farko ga kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an cimma yarjejeniyar sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a ziran Gaza. Lamarin da ya kawar da babban kalubalen da ke kawo cikas wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni sha biyar ana yi tsakanin ɓangarorin biyu. Wata sanarwa da ofishin Prime Minister ya fitar da safiyar yau Juma'a ta ce tawagar masu shawarwarin sulhu ta sanar da Netanyahu cewa an cimma matsaya a kan yarjejeniyar sakin mutanen da aka yi garkuwa da su. ministoci da manyan jami'ai a fannin tsaron isra'ila sun gana a yau juma'a don kada kura a kan matsayar ana kuma sa ran dukkan manyan jami'an kasar a fannin tsaro za su gana an jima don ayyana yin na'am da matakin Idan aka zartar da kudirin yarjejeniyar tsagaita wutar za ta fara aiki da musayar 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su da fursunonin Falasɗina a ranar Lahadi. Daga nan kuma za a kammala amincewa da kudirin ƙa'idojin kawo ƙarshen rikicin na dindindin. A yayin da Donald Trump ke shirin shan rantsuwar fara aiki a matsayin sabon shugaban kasar Amurka a ranar Litinin 20 ga watan nan na Janairu, fatan al'ummomin kasashen duniya ciki har da Najeriya shine samun kulawa daga gwamnatin Amurka, musamman ta fannin kasuwanci, tsaro, siyasa da sauransu. Kamar yadda wasu 'yan kasar ta Najeriya suka shaidawa wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin a cikin wannan rahoton. Well, I would like to visit Nigeria. I'd like very much to visit Nigeria. It's, uh, it's an amazing country and in... Shugaban Amurka Donald Trump da yake shan rantsuwan kama aiki a ranar 20 ga wannan wata na Janairu kenan yake jawabi shekaru shida da suka gabata a lokacin mulkinsa karo na farko inda yake bayyana ra'ayinsa na ziyartar Najeriya. 'Yan Najeriya da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu tare da fatan su ga manufofi na sabuwar gwamnatin a kan Najeriya da ma nahiyar Afirka. Ga dai abin da wasansu cewa. Sunana Dr. Ado Shaibu dan Sudu mana sa ran duniya za ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali idan muka yi la'akari da mulkin da ya yi na baya wanda lokacin da ya mulki na shekara hudu duniya ta samu zaman lafiya da ainihin kwanciyar hankali wanda shi Donald Trump babu wata ƙasa da ya kai wa hari manufofinsa na zaman lafiya Allah ya sa bai canza ba Allah ya sa ainihin yana kansu. A bangaren sa Hausa Malam Hussein Mani. Fata na ga wannan gwamnatin Trump da za ta hau to muna fatan Allah ya sa alheri ne ga kasar da kuma duka duniya ga baki daya. Kuma game da sa da sa baki a harkar sauran wasu kasashe muna fatan wannan karan za su mai da hankali akan matsalolin su ba na wasu kasashen ba. To sai dai a ta bakin Malam Babangida Sada shugaban matasa a karamar hukumar Yaba da ke Lagos yana ganin akwai bukatar haɗa kai tsakanin Najeriya da kuma Amurka. Abin da nake tunani akan shugaban kasa Amerika sabo wanda ke niyya karɓar ragama mulkin ƙasar amerika wato na lura cewa mutum na ɗan kasuwa ne insha allahu idan har ya zauna akan mulkin sa ba najeriya kaɗai ba afirka ma za ta amfana saboda ka lura cewa gaba ɗaya najeriya komi da muke saya in banda abinci komi da dala muke amfani to in allah san ya wannan mutum ya haɗa kai da najeriya najeriya kuma ta haɗa kai da shi nan gaba akwai ci gaba mai ma'ana da za mu samu insha allah To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton na farko da zai kan birnin Abuja a Najeriya. Inda wakilinmu Umar Faru ya shaida mana yadda kungiyar gwamnonin Najeriya ta yi zamanta Abuja domin yin nazari da cimma matsayar da za ta warware rigimar da ta kaure da kuma raba kan shugaba bin da gwamnoni dangane da kudurin dokar haraji da shugaban ya yi gaban kansa ya tura majalisar ƙasa ba tare da tuntuɓar kowa ba. eh to kaman abu ne ai sananne cewa ana na ana kiki ga tattare da dokokin haraji da shugaban kasa a yanzu ya kai ga majalisa kuma a wani karo gwamnoni na arewaci mun yi zama hannun ka mai sanda muka yi majalisa cewa lallai su lura cewa wani sa'i kar a saba abun da aka yi a tabbatar da cewa an tsaya an bi sau da kafa cewa duk wani tsari da za a kawo kare cutar da mutane to kuma alhamdulahi a matsayinmu na gwamnoni duk da shugaban kasa ya ce a ci gaba da bin abun nan a majalisa kuma da majalisa din guri ne da yake mutane ake wakilta to mu ma kuma a matsayinmu na gwamnoni mu fasa ba mun ka ci gaba da tattaunawa a tsakani wanda shine har a yanzu ya kama ga wannan mataki da aka dauka na farko dai mun kawo matsayin cewa ba za a tsara wani haraji na bat akan wanda ake da shi yanzu ba har sai lokaci ya yi in abubuwa sun daidaita tattalin arziki ya tashi sannan kuma al'amura sun daidaito a ƙasa na biyu mun yi itifakin cewa ba zai kamata a cire waɗannan hukumomi na ilimi mai zulfi tedfan da kuma ta naseni masu kirkire-kirkiren fasaha na zamani wanda suke taimakawa tattalin arziki su ma sannan da kuma hukumar na ta wadda ita kuma hukuma ce wadda take haɓaka kuma take inganta ilimin kimiyya na fasaha da ya shafi kwamfuta to na'ura mai kwakwalwa. Na uku kuma wajen wanda ya fi kawo gardama dama wajen inda in an tara harajin baɗin ma za a raba shi. To nan ma mun yi daidaito a kayan cewa kwanda da ake ɗaukan wajen abun da ya shafi abun da ake kira Garbeshi ma'ana inda aka samu kuɗin ya fi samun kasafi mai yawa. To yanzu mun daidaito cewa maimakon kashi sittin da aka nemi a saka shi kuma yanzu za a sa kashi talatin ne saura kuma a cikin kashi ɗari kashi hamsin ya kasance an bi daidaito na jihohi sannan kuma ha'ila yau kashi ashirin kuma zai bi yawan al'umma da kowace jiha take da shi to kaga an yi haka muna ga kamar ba za a samu wannan kwaruwa ko cutuwar da ake zato za a cutar da jihohinmu na arewaci ba kuma mun daidaito ha'ila yau za a ba wa majalisar tarayyar haɗin kai domin su samu su masu aiwata wannan dokoki kamar yadda muka nemi a yi su abu ma'ana abubuwa kamar biyar ne makasudin da yasa ake samun tankiya kuma in Allah da in aka yi wannan shawarar da muka bada wata kira abun zai fi sama al'umma maslaha kuma za a tafi da sauki da gwamnatin da al'umma da kuma majalisun da kuma gwamnonin gaba ke daya kasa za ta tafi daidai. to yanzu kun gamsu cewa shugaba bola ahmed tunu zai amince da wannan matsayi da kuka cimma domin kasa ta ci gaba kuma a kawo karshen kace eh, na shi. ai mun yi wani zama da aka yi shugaban kasa bai taba gwada cewa shi ba zai bi tsari na ra'ayi ko kuma na inda aka fi daidaito bisa amincewa na gwamnoni ko kuma na majalisa ba to amma tun da dai an ce a bi ta tsarin majalisa a bi a warware wannan al'amari al'amari yanzu ma matsayar mu ba wai ta tabbata haka za a bi ba in ta tafi ga majalisa su ne suke da wuka da naman da za su yanke shawarar cewa ga abun da za a yi wannan kuma in shugaban kasa ya aminta shi kuma ya sa hannu saboda haka yanzu kallo ya koma sama ne ga majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai to amma dama an san gwamnoni da yan majalisa akwai mu'amala ta kud da kud ana ganin dama kuna da faɗa akan abubuwan da suke yi don haka me yiwa za su samu amincewa wannan tsarin naku ko eh wasu su ana da wannan fahimta wasu kuma ba a da shi kuma dai ka san akwai bambance bambance da dama ko na jam'i jam'iyyu amma an ka lura gwamnoni dai kan mun yi ittifaki a matsayin mu na gwamnati ba tare da mabacin jam'iyya ko yanki ko sashi ba. Gwamnan jihar Gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kenan a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. Idan majalisa da shugaba Bola Ahmed Tinubu suka amince da wannan kudirin ko kuma gyaran huskar da aka yi ma wannan kudirin dokar da ta kawo kace na ce ana fatar za a samu daidaito da kwantar da hankalin 'yan kasa dangane da rigima da ta kaure da farko akan wannan kudurin umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria an gaida umar faru ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan sadarwar facebook x da instagram ga maryam da ci gaban labaran duniya A yau Juma'a Ukraine ta faɗi cewa ta kaddamar da wani hari da makami mai linzami a jiya Alhamis a yankin yammacin Belgorod inda ta auna na'urori da makaman kariya ta sama. Ukraine ta ta da kaimi wajen kai hare-haren jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami na tsallaken iyaka a yankin ƙasar Rasha. A wannan makon ta kuma faɗi cewa ta kaddamar da hare-hare mafi zafi da aka gani tun da aka fara yakin akan cibiyoyin soja da na makamashi. rundunar sojan ukraine ta tsakiya ta rubuta a shafanta na sada zamanta cewa makamai masu linzami sun kai hari akan wuraren sojojin rasha da ta auna a belgorod da ke kan iyaka da ukraine shugaban kasar iran masud Pezeshkian ya isa birnin Moscow a yau Juma'a don tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma rattaba hannu akan wata yarjejeniyar kawance da ta kunshi karfafa haɗin gwiwar tsaro da ta yiwuyan hakan ya kawo damuwa a ƙasashen yammacin duniya. Pezeshkian wanda ke ziyartar Kremlin a karan farko tun bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan Yulin bara zai gana da Putin inda za su mai da hankali akan dangantakar ƙasashen biyu da kuma batutuwan ƙasa da ƙasa kafin sanya hannu a kan yarjejeniyar. Gabanin tattaunawar Kremlin ta yaba da ƙarfafa dangantakarta da Tehran kamar yadda mai magana da yawon fadar ta Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai. Moscow dai na ƙara ƙarfafa dangantakarta da Iran da sauran ƙasashen da ke adawa da Amurka kamar Koriya ta Arewa tun lokacin da aka fara yakin Ukraine. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato Nijar. inda jami'an tsaron kasar suka cafke tsohon ministan man fetur barke mustapha kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta ayyana shirin gudanar da bincike a matatar man ɗin haɗin gwiwa kasar da china daga yamai ga wakil musulman maminu barma da cikakken rahoto a cikin daren sha uku wayewar sha hudu ga watan janairun 2025 ne jami'an tsaro suka kutsa gidan tsohon ministan man fetur mustapha barke da ke birnin yamai inda bayan gudanar da bincike suka yi awon gaba da shi kawo yanzu wato wuni na uku da faruwar al'amarin iyalinsa da makusanta ba su da masaniya game da inda aka dosa da shi haka kuma ba wani bayani daga bangaren hukumomi dangane da dalilan cafke tsohon ministan mustapha barke na daga cikin mambobin gwamnatin da soja suka kafa makonni kaɗan bayan kifar da shugaba muhammad bazum a watan yulin 2023 an tsige shi daga mukaminsa a watan oktoban 2024 tun a ranar faruwar abin aka yi ta yada jita-jitar cewa matakin na da nasaba da wata cuwa-cuwa mai alaka da bada lasisi ko kwangilar ayyukan haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa amma har izuwa yau hukumomi ba su faɗi dalilin ɗaukan matakin ba kakakin kungiyar front patriotic bana ibrahim na cewa za ta yiwu abubuwan da ake zargin sun wakana a zamanin da yake rike da mukamin gwamnati ne mafarin haka yau dai da muke magana babu eh, bayani wanda ya huto daga eh, hukuma na cewa ga abin da ake zargin su da shi amma in kana to ai lokacin da an ka sabke shi daga eh, matsayin shi na minista mutane sun yi jite-jite cewa ana zargin shi da wani abu da bai dace ba lokacin da mu ta sai da eh, man fetur a china har yanzu dai babu tabbas a yayin da labarin kama tsohon ministan cnsp ke ɗaukar hankulan jama'a sai kuma aka samu labarin cewa shugaban gwamnatin mulkin soja janar abdurrahman chani ya tsige mai bashi shawara na musamman a fannin man fetur muhammad lawan gaya dama ba yau ba 'yan fafutuka ke kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakin daidaita lamura a sha'anin gudanar da arzikin ƙarƙashin ƙasa fannin da ake zargin cin hanci ya yi wa katutu saboda haka shugaban gamayyar kungiyoyin yaƙi da cin hanci wato renak adamu umaru ke sake nanata wannan kira in dai bincike za a yi na fisibi da ya kamata ake an yi bincike duk abin da arziki na kasa wanda ya kamata ake kasan mu niger tana tonowa an harkan zinariya ke harkan mai ke da harkar uranium ya kamata ake a yau an yi bincike duk kamfanin ka haddasa ne da fita da kanta da sauran kamar su sofamin da somayi da komina har da kamfani na zinariya wanda da aka ke ma samira da sauransu a ranakun farkon karbe madafu hukumomin mulkin sojan Nijar sun a niyyar sauya abubuwa a harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta yadda wannan arziki da Allah ya hore wa ƙasar zai amfani jama'arta in ji su. Matakin da a halin yanzu ya janyo kwacewa Orano na Faransa da Govex na Kanada lasisin haƙar uranium. haka kuma zargin 'yan cana da durba-durba ya sa hukumomi dakatar da aika danyen mai daga rijiyoyin agadem zuwa tashar jirgin ruwan kwatano a watan yunin 2024 kafin daga bisani al'amura su daidaita sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger an gaida sule mummuni barma kada da a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kara gyara zama domin sauraron mu na gaba. da ɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. To shirin na wannan mako zai zo maku ne daga jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. kuma a cikin wannan shiri wanda ni mustapha nasiru batsari zan gabatar za ku ji tarihi ne akan yadda aka kirkiri jihar naija dungurungum da kuma tasirin jihar a tsakanin jihohin najeriya har ma da abuja fadar gwamnatin kasar a biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. To madalla jihar Naija mai hedikwata a birnin Mina ita ce jiha ta biyu mafi faɗin ƙasa a tsakanin jihohin Najeriya. Idan aka ambaci jihar Borno to sai a ambaci jihar Naija. An samu jihar Naija ne a shekara 1976 daga tsohuwar jihar Sokoto. Kuma a yanzu wasu alkaluma da muka samu sun nuna cewa Yawan mutanen da ke zaune a jihar Niger sun haura miliyan shida a tsakanin ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar. A takaice dai, bayanai sun nuna cewa faɗi da kuma tsawo na jihar Niger ya kai yawan wasu ƙasashe da ke faɗin duniya, a ciki har da ƙasar Belgium da ke can yankin Turai. Da kuma ƙasar Saliyo da ke nan yankin Afirka. Honorable Bala'a da Mukuta masanin tarihi kuma ɗan ƙabilar gwari a jihar Niger. wanda ya kasance tsohon ɗan majalisar wakilai ne na Najeriya ya ce tsohon shugaban ƙasa General Murtala Ramat Muhammad shine ya ƙirƙiri jihar Niger daga tsohuwar jihar Sokoto da ake kira jihar Arewa maso yamma a wancan lokaci. jihar Niger da muna tare da Sokoto lokacin ana ce mata jihar Arewa maso yamma. To lokacin Murtala ya kirkiro jihohi aka kirkiro jihar Niger a alif ɗari tara da saba'in da biyar ko shida. To bayan da muka dawo Niger muka samu jihar Niger a lokacin akwai ƙananan hukumomi guda biyar ka gani salija agaye lafai da agaye lafai gaɗe ne eh, da gora Mina. To daga eh, zuwa ana ci gaba ana ci gaba dai aka kirkiro aka karka kara kirkiro muna da kananan hukumomi guda ashirin da biyar. Cikin ashirin da biyar din ga yanzu an yi gunduma gunduma guda uku. zan watan na abin da hmm. ita zuwa A tana da kananan hukumomi guda takwas a zon b tana da kananan hukumomi guda tara sannan zon c tana da kananan hukumomi guda takwas ta hada su gaba ɗaya za su ga ka samu jimilla ashirin ashirin da biyar mm, gaskiya ne a yanzu hakan ga kananan hukumomin da muke da su kenan da bargu kasan da ba a naija yake ba da suna kwara ne baban gida da ya kirkiro jihohi cire karamar hukuma guda biyu daga kwara kaga su yasa a zon c suka samu kananan hukumomi ne guda takwas. Na, tauran da ganin eh, jihar Neja din nan an ce ita ne na biyu a yawan fadin kasa a Najeriya. Ah, kuma Allah ya albarkace ta da ƙabilu kala-kala ko za ka yi mana bayani kabilun eh, nan kuma wacce ya aka yi naija ba a samun irin rikici na kabilanci haka duk da yawan kabilun da take da shi a gaskiya fi lahi jihar naija an ta da zama lafiya saboda duk akwai kabilu babu kabilan da babu shi a cikin jihar naija amma wanda za ka ce a ce su ne ainihin makasudin ya kabila na wuri kaza musamman kaga akwai bagi akwai mute akwai kambari akwai kamuku akwai eh, koro akwai kadara kai a cikin nufawan ma kuma akwai kakanda akwai dubo duka kabilu daban-daban suna nan zaune cikin najar kuma ana zaune lafiya saboda ne tun kaka da kakanni muke tare zaune cikin koshin lafiya da fulani ne da bahaushe ne da wani eh, kabilu da kai tun farko ma in aka gaya maka musamman ma jihar naija mm. kabilu ma suke zaune ma a ba ma 'yan Najeriya ba a lokacin saboda tarihi ya nuna cewa jihar Niger Allah ya albarkace ka da ma'adinai sun zo Niger musamman mina domin eh, yin mining in tatsan wa'annan ma'adanai da Allah ya albarkace ta da su saboda haka kabilun sun riga sun ci danya da juna tun kakanni da kakanni saboda wani batun faɗa ko wani rashin fahimtar juna duk bai taso ba a jihar Niger. amma kamar a kididdiga haka akwai yawan kabilun nan ko dai kawai sai da aikwatanci faɗi. to kamar misali manyan kabilu da suke a a Niger kaga kamar nufawa suna sun fi kowa yawa a lokacin a Niger a yankin Niger mm. kaga ga sai kuma bayi kuma suna da yawa kwarai da gaske domin abin da ya tashi tun daga Suleja ya yi tafa mm. ya yi falkoro ya yi shiroro ya yi eh, boso mm. ya zo mina duka akwai gwarawa a ciki kaga su ma suna da yawa daga nan za ka samu kabilun da suke da yawa kuma shine kamar su kambari da dukawa din da sai suka muku a da akwai kididdiga da za iya cewa eh ga abin da ake dishi amma a yanzu saboda cuɗanya da haɗewa gaba ɗaya da ya ka ce ga wanda suka fi kwani yawa illa dai a gaskiya dole ne a yadda ba a yadda ba nufawa sun fi yawa. Daga wancan lokaci dai na 1976 jihar Niger ta yi gwamnoni guda goma sha biyar kuma tara daga cikin waɗannan gwamnoni na sojoji ne yayin da shidda suka kasance farahu kula waɗanda al'ummar jihar suka zaɓa ta hanyar kaɗa musu ƙuri'a. Alhaji Umar Muhammad Bagu da ke kan karagar mulkin jihar a yanzu yana ɗaya daga cikin gwamnonin da al'umma suka zaɓa mai taimakawa gwamnan jihar Naijan na musamman akan kafofin sadarwa na zamani da kuma tsare-tsare. Alhaji Abdulbaki Ebo ya ce duk da albarkar da Allah ya baiwa jihar Niger ta fannoni daban-daban har yanzu jihar ba ta mora abin da ta baiwa Najeriya ba kasancewar wani yanki ma na Abuja fadar gwamnatin kasar an ɗebe shi ne daga jihar Niger. Zai ma iya kai kusan ya ba mutum haushi. in ka ce me Niger ta samu na ci gaba daga gwamnatin tarayya kusan za a ce ba komai magana dai gaskiya babba wani abin da za a nuna yau a ce ga abin da niger ta amfana da shi daga gwamnatin tarayya tun da aka kafa mulkin farin hula za mu ce a karkashin mulkin farin hula hula eh. tun da kaga zaɓe aka yi yan niger suka zaɓe shugabanni kuma ya kamata a ce an kawo musu wani benefit ya dawo niger tun da sun zaɓe su amma kaga babu abin da aka samu ne dai a fahimta ta amma ka san ayin gwamnoni na sojoji a baya kala-kala kuma duk gwamnatin tarayya ne take naɗo su ta kawo a iya cewa jihar Neja tana da manyan-manyan cibiyoyi na samar da hasken lantarki akwai jaba kayinji da kuma shiroro yanzu ma ga zungero an samu baka ga wannan ci gaba a ai ina so in kawo ka ne daban-daban tunda idan ka ce wannan ci gaba ne ita karakanta jihar Neja ma ba ta da wuta ita ke ba da wuta amma ba ta da wuta to ci gaba ne wannan in za mu yi maganan nan dalla dalla mu fahimci juna maganan gaskiya ba a yi ma Niger adalci ba tun da aka halice ta ni ina maganan tun daga mulkin farin hula ne ba maganan sojoji nake ba tun da wannan kaga ka da inci balle yi magana amma wannan muna da inci tun da aka fara maganan gwamnatin farar hula. Wato na wannan 1999. Tun daga 1999. Babu wani muhimmin abu da muka gani a Niger. In ka tuna nan muka zo aka ce Buhari zai zo yi Baro Port bawai ta yi flying har zuwa baro port aka yi wani inauguration duk na karya kowa na ta jin daɗi ne kiran kai nan a was director general media and uh, public enlightenment na gwamnatin Abakar uh, abubakar sani bello uh, muka ta surutu kamar abin gaskiya na muka dawo muka sake ba mutane hakuri babu abin da aka yi hanyar zuwa baro din ma har yau ba a yi ba an ba da wannan hanyar ya fi shekara goma ba yi ba to madalla lallai jihar naija jiha ce ta musamman To gwamnatin Bola Ahmad Tinubu da ke ci a yanzu ta ce jihar Niger tana da matukar tasiri wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Domin kuwa ko baya ga tashoshin samar da lantarki ga Najeriya guda hudu da ke akwai a wannan jiha, Allah ya bata tarin albarkatun ƙasa da ya kamata a ce 'yan jihar sun more. A lokacin da ya ziyarci jihar Niger, domin kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga Sokoto zuwa Badagiri ta jihar Lagos a kwanakin baya. Ministan ayyuka na Najeriya Mr. David Mahi ya ce babu shakka shugaba Bola Ahmad Tinubu yana alfahari da jihar Niger domin tana ɗaya daga cikin jihohi na musamman a Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. We have a lot of farmlands on this corridor. We have a lot of factories we are going to be developing. Ya ce muna da filayen noma masu tarin yawa a wannan yanki tare da kamfanoni masu yawa da za mu bunƙasa sannan kuma akwai filayen noman rani har ma da iskar samar da lantarki a wannan yanki da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ba da tabbacin cewa zai bunƙasa bunƙasa su ba wai aikin hanya ba kawai. The President for Legacy Project is, not just the road, it investment and the Jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako, sai wani makon cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc musamman mai kula da shirin maryam dauda mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya to sai a biyu mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin cin wani sabon shirin kafin mu ci gaba ga wannan sakon Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOA matsayin ya zarta 'yan bayo. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki. kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji. kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu. muryar amurka duniya a tafin hannunku. saura can su to madalla masu sauraro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ga kaɗan daga cikin sakonin da kuke aiko mana. farko ya fito ne daga sani mai lange-lange waya wuri wanda ya ce muna marhabin da rancen kuɗi da bankin ce ne baiwa najeriya don gina titin jirgin ƙasa na kano zuwa kaduna ganin irin mahimmancin da aikin yake da shi ga al'ummar arewacin najeriya da fatan allah ya sa a cimma nasara sako na gaba ya fito ne daga samaila agnes malafaturi mazaunin difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce har ga allah ba ma jin daɗin ƙara lalacewar dangantaka a tsakanin ƙasarmu najeriya da nijar don haka muna kira ga malamai da manya masu faɗa a ja arewa kan cewa kada su zira ido suna kallon wannan ci gaba da lalacewar dangantakar. sai sakon sarkin gabas buhari bashar ililar yari birnin kebbi wanda ya ce muna ƙara godiya jinjinawa ga mai girma gwamna dr nasir idris kauran gwandu yadda ya kammala a ginin babbar sakatarar jihar kebbi wadda ta kwashe shekaru aru-aru ba a kammala ba fatan allah ya ƙara yi wa kauran gwandu jagora To masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu kowa madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai Juli wato sai Fiona nan dudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr Patrick. Hawa ke muku fatan alheri sai an ji ku. know